Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na ɗari da da biyu biyar kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 17 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jam'iyya mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na kara ma shugaba Rajab Tayyip Erdogan ɗumbin iko. mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya jaddada karfin kawancen amurka da koriya ta kudu sannan jiya lahadi kirista a faɗin duniya sun yi bukukuwan ista ranar da suka yi imanin cewa yesu almasihu ya tashi daga mutuwa kanun labaran kenan hukumar 'yan sanda a jamhuriyar niger ta dakatar da waɗansu jami'anta da aka nuna a hoton bidiyo suna azabtar da wani ɗalibi wannan aikin asha ne aiki ne wanda bai kamata ba kuma aiki ne ba ta cikin ƙa'ida aikin 'yan sanda na Nijar. Mahalarta wani taron wanzu da zaman lafiya da aka gudana a nan Amurka sun bayyana dalilan rikicin kabilanci da na addini da ake yawan fuskanta a arewacin Najeriya. Akwai maganan addini da mutane in ba su je makaranta ba, duk abin da aka faɗa musu suna ɗauka. Za ku kuma ji shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfamed amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jam'iyya mai mulkin Turkiyya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Rajab Tayyip Erdogan ɗanbun iko bisa ga sanarwar da hukumomi suka yi da daren jiya Lahadi. Bayan kiraya kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, kafar labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sama da kashi 51 cikin 100 ne suka amince. a yayin da kuma kashi 49 cikin 100 suka yi amincewa daga bisani shugaban hukumar zaben turkiya ya tabbatar da sahihancin waɗannan alkalmomin sannan ya ce za a fitar da sakamako a hukumance cikin kwanaki 12 masu zuwa erdogan ya gaya ma magoya bayansa da ke cike da murna a harabar gidansa na shugaban ƙasa da ke birnin istanbul cewa bangaren masu amincewa sun samu ko ya sami ƙuri'u wajen miliyan 25 wanda ya ɗara na masu ƙin amincewa da wajen miliyan 1.3 ya kuma ce wannan ƙuri'ar ta kawo ƙarshen katsalandan ɗin da sojoji suka shafe shekaru gummai suna yi a harkar shugabancin ƙasar a karo na farko a tarihin wannan jamhuriya za mu canza tsarin shugabanci ta hanyar siyasa mai la'akari da irin wato ra'ayin jama'a a cewar sa a takaitaccen jawabin da ya yi wannan ƙuri'a ta amincewa ta na nufin kenan tasirin majalisar dokokin turkiya zai ragu matuƙa za a yi watsi da mukamin firaminista kuma shugaban ƙasa ne zai rika naɗa ministoci kai tsaye kuma shi ne wato za su rika wato sa kai tsaye haka zalika shugaban kasar ne zai rika fasalta kasafin kuɗin kasar mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen amurka da koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan cikas na baya-bayanan da koriya ta arewa ta samu a gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi wannan mawuyacin lokaci ne to amma kawancin nan mai ɗimbin tarihi na amurka da mutanen koriya ta kudu masu karfin hali bai taɓa yin karfi ba irin wannan a cewar pence a birnin soil a yayin wata liyafa cin abinci da 'yan uwan sojojin amurka da ke koriya ta kudu wannan takala ta safiyar yau dinnan da koriya ta arewa ta yi shine na baya-bayan nan na al'amuran da ke tunatar da mu irin haɗarin da kowanne mu ke fuskanta kulla yomi a ƙoƙarin kare 'yancin mutanen koriya ta kudu da kuma kare amurka a wannan bangare na duniya a cewar pence tun da farko a jiya lahadi sai da mataimakin shugaban ƙasa halarci addu'ar majami'a na bikin easter tare da sojojin a cewar kafar labarai ta associated press manufar wannan ziyara ta farko da pence ya kai a koriya ta kudu ita ce ya bayyana ma shugabannin japan indonesia da australia da kuma koriya ta arewa wani sabon salo mai suna matukar matsin lamba da kuma tattaunawa da zuma kara matsa ma gwamnatin koriya ta arewa lamba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi kirista a fadin duniya sun yi bukukuwan ista ranar da suka yi imanin cewa yesu almasihu ya tashi daga mutuwa ita ce rana mafi tsarki a kalandar kirista dubban mabiya addinin kirista sun jure ma tsananin matakan tsaro a wuraren duba ababen hawa don su samu wurin tsayawa a dandalin st peters inda paparoma zai gudanar da harkokin ibada ta ranar ista da kuma jawabinsa na shekara-shekara wanda ake kira urbi e urbi wato zuwa ga birni kuma zuwa ga duniya baki daya Papa Roma Francis ya Allah wadai da yadda ake wulakanta 'yan gudun hijira da matalauta da kuma tsiraru ya ce suna ji suna gani ake wato abin da ya kira gicciye musu mutunci kulle yomin ta wajen rashin adalci da fitsara. Papa Roma ya yi addu'ar samun zaman lafiya a gabar ta tsakiya kama daga ƙasa mai tsarki zuwa Iraki da Yemen. ya ce yana fatan miƙa kansa hadaya da yesu ya yi zai zama darasi ga shugabannin duniya ta yadda za su jaddada ƙoƙarin da ake na kawo salama da kwanciyar hankali eh, ga mutanen siriya waɗanda yaƙi ya galabaitar suke kuma ci gaba da ganin masifa da mutuwa amurka na kira ga kasashen yankuna daban-daban ciki hada rasha da pakistan da kar su goyi bayan 'yan kungiyar taliban a kokarin su na ci gaba da tsawaita da daɗaɗɗen yakin nan na afghanistan mai baiwa ƙasa amurka shawara kan tsaro manchester shine ya yi wannan kiran yau wato jiya lahadi bayan tattaunawarsa da shugabannin afghanistan a ziyararsa ta farko zuwa kabul tun bayan da ya kama aiki jami'an gwamnati sun ce tattaunawa ta alaka ne kan wato ta ta'allaka ne kan batutuwan tsaro na bai ɗaya da yaƙi da ta'addanci a wannan ɓangaren da kuma ƙarfafa sojojin afghanistan na musamman da sauran jami'an tsaro mark master ya gaya ma wata kafar labarai ta yankin mai suna tolo news cewa dole ne a murkushe 'yan taliban ɗin da suka ƙi shiga tattaunawa da gwamnati ta shirya na zaman lafiya ya ce amurka ta himmantu ga karfafa sojojin afghanistan da zumar ganin an cimma manufa wata kotun masar ta sallami wata ba amurka 'yar asalin masar din tare da wasu mutane bakwai bayan kasancewa a ɗaure na kusan tsawon shekaru uku saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata ƙungiyarta mai da'awar taimakon yara da ke kan titin al'ahira. babbar wadda ake tuhumar wato aya hijazi da mijinta da kuma wasu mutane shida sun kasance cikin fursuna tun daga watan mayun shekara 2014 lokacin da 'yan sanda a birnin alkahira suka kai samami kan gidauniyar ba tare da wata takardar sammaci ba suka ɓace ƙananan kwamfutoci da sauran na'urori labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumar 'yan sanda ta dakatar da waɗansu jami'anta daga aiki bayan fitar da wani hoton bidiyo da ya nuna su suna azabtawa wani ɗalibi da suka kama yayin zanga zanga da aka yi mako guda da ya shige a birnin Yamai. Ana gani ɗaukar wannan matakin a matsayin share fage a ƙoƙarin gano masababin mutuwar wani ɗalibi a lokacin wannan tarzoma. Ga wakilin Musulmin Muni Barma da ci gaban rahoton. Wannan sautin wata bidiyo ce da ke yawo a shafukan sada zumunta inda ake ganin wasu 'yan sanda sun sanya wani ɗalibi tsaka suna dukansa tare da tilasta masa faɗin wasu kalaman tozartar da ƙungiyar ɗalibai ta USN. Bisa la'akari da yadda jama'a ke nuna jin takaici game da wannan al'amari mai matukar sosarai ya sa hukumar 'yan sanda gudanar da binciken da ya bata damar gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa. In ji kakakin hukumar 'yan sanda mai nasara Adili Toro a taron manema labaran da ya kira. Wannan aikin asha ne aiki ne wanda bai kamata ba kuma aiki ne ba ta cikin ƙa'ida aikin 'yan sanda na niger. takamaimai menene suka yi masa watakila mai sauraro zai so ya san ko ya shi suka yi masa to wadda an gudu su eh, yanci yana cikin mota don ka an gudu eh, suna bugun shi don ka abu wannan eh, bai kamata ba ko kaɗan don ka waɗannan mutane mun nemo su cikin gaugawa kuma mun same su mun ɗora hannu saman su a yanzu haka zancen da nake muku suna can ana tsare da su su nawa ne yan sanda mutum uku ne yanzu kenan za a gurfanar da su ne gaban kotu ko kuwa za a tube su ne to yanzu kun san eh, muna da service namu wanda ma inspection general de service de security suna can cikin hannunsu su za su san yanzu abun da ya kamata a yi da su watakila wasu za su cewa kamar umarni ne aka ba su babu zancen umarni cikin wannan abu da sun aikata kun gane fiske eh, yau in mun diba mun gani eh, muna cikin da ɗai na yi imani da cikin manyanmu babu wanda zai iya bada wayannan umarni. Akwai wani bincike da kuka kaddamar domin tantance zahirin abin da ya faru game da rasuwar ɗalibin nan Mala Bagale. Ana ana bincike a san me ya faru ranar nan cikin wani kwandishin wannan ɗalibin ya rasu. Rasuwar ɗalibin jami'ar Yamai Mala Bagale a yayin wannan zanga-zanga wani abu ne da ke ci gaba da haddasa ja'in ja tsakanin ƙungiyar ɗalibai da hukumomi yayin da gwamnati ke cewa daga saman gini ya faɗo ya ji rauni har sai da jami'an tsaro suka taimaka masa zuwa asibiti inda rai ya halinsa su kuwa ɗalibai na zargin jami'an tsaro da laifin bindige shi da tiya gas a ka lamarin da ya sa likitoci a babbar asibiti suka a niyyar gudanar da bincike a likitance domin tantance zahirin dalilin rasuwarsa sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taron ƙarawa juna sani na mako guda a nan jihar Maryland da nufin wanzar da zaman lafiya da samun fahimtar juna tsakanin ƙabilu da kuma addinai daban-daban na arewacin Najeriya. Mr. John da Juliana Bungom 'yan asalin kudancin Kaduna ne waɗanda suke aikin tallafawa gajiyayyu. na fara da tambayar mai gida john abin da yake kawo rashin fahimtar juna da ya yi sanadiyar tashe-tashen hankali da ake fuskanta a kudancin kaduna su sai ya bayyana cewa to akwai abubuwa da yawa da suke sa ana wayannan tashe-tashen hankalin na ɗaya mutane suna yunwa da yawa a najeriya na biyu kuma mutane da yawa samari da 'yan mata masu masu ƙarfi ba su je makaranta ba da na uku akwai maganan addini da mutane in ba su je makaranta ba duk abin da aka faɗa musu suna ɗauka an ka samu ɗan tashin hankali guda a wuri sai ka ji wasu sun tashi suna magana suna watsa da magana wadda tana kara tasir da hankali sai ka ji ana faɗa ko'ina cikin jihar kaduna ana nan ana tashin hankali musamman a sauran kaduna a kwanan nan dai wayannan matsalolin sun dan rugu amma dai har yanzu ana rashin jituwa to madam juliana ba a jihar kaduna kaɗai ba a najeriya akwai ƙungiyoyi da dama da aka kafa na haɗin kan addinai daban-daban da nufin ganin cewa an samu masalaha an kuma samu fahimtar juna domin ganin an zauna lafiya kina ganin kwalliya na biyan kuɗin sabulu da waɗannan ƙungiyoyin eh to ƙungiyoyin nan dai a kullum ana samun su kuma sababbi ma suna nan suna registering suna shiga unguwanni cikin jama'a da suke victims ɗin wa'annan eh, matsalolin amma ni a nawa ra'ayin tunda duk da wanda ƙungiyoyin dai wurare daban-daban kuma da yawa a kullum dai suna zama victim ni gani nike cewa kungiyoyin nan suna kama wayannan matsaloli daga reci ne ba daga tushensa ba domin aka bi daga rushe ana iya gane menene ainihin matsalar nan da ke tasowa tsakanin mutane don zaman nan da ake zama tuntuni ana nan tare shekaru da dama so me ke kawo matsala yanzu da ba a samun jituwa inspired kungiyoyin da ake samu kullum suna shiga cikin mu a ga cewa ko wa'annan matsala da ke tsakanin mutane zai ragu amma mu ba mu ga saukin sa ba in ya sauki kwana biyu ne sai a taso kuma to ni a gani na shine ya kai inda za a koma a duba me tushen wannan matsalan daga ina ya fito me ainihin dalilinsa me za a iya yi a ga cewa an haɗa mutanen nan an zauna a tebur ɗaya an gane meye matsalanta sannan a san ina za a kamo a gane a gyara wannan matsala. kuwa a nashi bayanin barista john tsok da ya halarci taron daga jihar plateau ya yi tsokaci ne kan batun cika shekaru uku da sace 'yan matan chibok duk iyakacin iyaye dai in an doka maka ɗa ko ya zai zama maka da damuwa ba wai mutuwa ita yaron ya yi ba ita gwamnati ta yanzu dai ta yi kokari har yanzu dai akwai aiki a gaba yanzu idon eh, yan najeriya dai akan gwamnati ne domin ba wanda zai iya kubutar da wannan yan matan sai dai ko gwamnati to eh, yanzu ana jiran aji ko yau ne ko gobe ne ko jibi ne ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa aji ko an dawo da wa'inan yan matan abin damuwa ne an gode ma gwamnati da sojojin da sun sun yi kokari aka kwace wainan 'yan matan rokon najeriya yanzu duk iyakacin dan najeriya dai a ga an dawo da 'yan matan nan To, banda waɗannan 'yan matan sakandaren biyu da saba'in da shidan nan da ƙungiyar Boko Haram ta sace, kafin wannan lokacin bayanai na nuni da cewa ƙungiyar tana ɗauki ɗaiɗai sace-sacen mutane bayan su kuma an saci ɗaruruwa bayanai suka nuna haka ya ne kake gani za a iya taimakon rayuwa waɗannan mutanen har su iya zama ba tare da wannan ya zama wani tabo a rayuwarsu ba eto eh face-facen nan ya zama kamar guguwa ne a najeriya yanzu nan tun kafin ma na yanci ɗin nan wannan abin ya kan faru a galibi dai ina ganin wato abin da ya zo ya kawo duk wannan rigingimun a turance zan ce wato rashin gwamnati rashin aminci daga 'yan siyasan da suke gwamnati wato rashin good governance inda a ce akwai good governance in place ina ganin ba za a samu wa'annan matsalolin yadda ake samu a yanzu ba A good governance yana nuna cewa gwamnati tana lura da jama'a damu'o'in da jama'a suna fuskanta gwamnati tana biyan masu bukatun nan damuwan ita ce manyan wanda suna kan gwamnati ko na da ne ko na yanzu ne duka suna zuwa kasashen waje kamar yadda mun gani a nan komi na tafiya a nan gwamnati tana nan tana aiki in sun zo sun gani bukata shine cewan in sun dawo najeriya a yi alheri a shugabancin da ake yi amma ba ma ganin wa'inan to ba mu sani ba wanda suna gwamnati yanzu suna ba mu alkawari cewa za su yi gyare-gyare a tattalin arziki a ta fannin siyasa da komi da komi a gani na cewa in dai an yi gyare-gyare an gyara wa'inan wuraren wa'inan matsalolin nan da rigingimon nan da sukan tashi za su ragu. barista john tsok har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 1 da minti na asuba ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum A yau filin ciki da gaskiya zai ɗauko batu ne na 'ya'yan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a ƙaramar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa, waɗanda tun kafin rasuwar mahaifinsu wata rana suka wayi gari suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram. Babu wanda ya tuntuɓe su a kan cewar za a rushe wannan ginin ko ma za a karɓi wurin domin yin wani amfani. Daga bisani sun gano cewar majalisar karamar hukumar gwaramce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sula kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan sako ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa babu wanda ya je ce musu uffan ko ma ci kanka game da wannan gida nasu da karamar hukumar gwaram ta rusa. Assalamu alaikum sunana Idris Kaila Kwarko karamar hukumar gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka gidan VOA a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko dangance da kokarin in mika wani korafi na ga mai girma gwamnan jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta sami albarka. To wani korafi ne wannan? so alhamdulillah abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itila'i ya faru da mu a shi marigayi mahaifinmu kenan akwai gidan da ya gina a nan karamar hukumar gwaram an gina gidan nan an rufe shi an sa kofofi an sa gate an yi ciko amma ba a yi filasta ba ba a yi flo ba allah da ikon shi an mun wayi gari wata rana ranar juma'a kawai muka ga gidan nan a rushe kafin mu nisa shin gidan kasan gwaram wato zan ce gari ne mai faɗin gaske kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin eh kwarai da gaske a ban san a lokacin suna ganin yadda gidan nan namu yake suna ganin wannan location din shi ya dace da su je su yi wannan gina so kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe mun ɗau tsawon akalla kwana talatin kowa sai dai ya ce idan ya ga guri wane ya naga guri a rushe babu wadda aka tuntuɓa a cikin mu babu wadda ya sanya aka yi aka yi daga ƙarshe ma dai ko ƙwayar kusa ɗaya ko bulo ba mu ɗauka ba ba mu san kuma ya aka yi da gurin ba kawai har yau har gobe mun yi ta ƙoƙari duk yadda ya kamata mu je mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta ƙoƙarin mu biya a wannan gwamnatin bayan zaɓe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo zuwan mai girma gwamnan jihar jigawa ta na farko bayan zaɓe a wannan lokacin mun rubuta takardar allah da ikon shi muna da kyawun ginin cewa ta je ofis ɗin shi duk da haka kafin dai kai nisa ah, shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka kana nufin ah, wacce gwamnatin ba ta da albarka ne a wajenka ko kuma dai kawai ka zaɓi faɗan haka ne to magana ta gaskiya mu da wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikinta musamman gwamnatin karamar hukumar gwaram saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusa din a tuntube mu mu masaki idan gwamnati kasa nata ne to abin da aka dora a saman kasa ai ba na gwamnati bane ya kamata ta ba mu hakkin amma wallahi babu wanda aka tuntuba magana ta gaskiya gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba kuma wannan gwamnatin muna da ne insha Allah ta'ala a bisa dukkan alamun takunta da ta dauka ba na haka bane ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane a takaice dai ah, labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina kuma bai ba kauro gidan ba don ba kammala ginin sa ba ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin gwaram so magana ta gaskiya wannan gida a wannan gurin shi kadai ne ginannen gida rufaffe da aka sa kofofi aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa amma ba a plaster da flow ba amma na gurin yana zagaye da gonaki ne akwai filaye zagaye da shi kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan sabuwar unguwa ce gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane dan su ma ya shafe su mu ne kawai namu mai nan gida abin ya shafe su amma duk sauran kongaye kango ne a gurin ba kuma na mutum ɗaya ba akalla masu kes nan mu banda mu namu akwai mutum uku wadda abin ya shafe su mutum uku ko zuwa mutum hudu wadda abin ya shafe su lokacin da aka rusa wannan gidan mahaifinku yana rayu lokacin da aka rushe gidan nan mahaifin mu yana raye dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai saboda lokacin dama yana da hawan jini kuma magana ta gaskiya kwanaki kaɗan bayan an rushe abin ba a ma gaya masa ba sai da abin ya dan ƙara ɗaukar lokaci ba don kuma ba saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan muna gudun mu gaya masa a wannan lokacin a wannan lokacin ya fi wata biyu ma kafin a gaya masa kuma sai da hikima aka yi aka gaya masa so a takaice dai hakkin na yanzu hakki ne na marayu ya koma hannun marayu magana ta gaskiya tun kafin ya rasu mun yi iya kokari shi ma iya kokarin sa amma dai magana jiya dai eh, magana dai magana dai guda ɗaya ce ya nuna har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da maganar wannan filin ko gida to magana ta gaskiya sauran kayayyaki da kadarori da ya kamata a raba gado an raba wasu amma wannan gida shi ya rage kuma dalilin da ya sa ma ni har na zo gidan wannan na zo wannan gida mai albarka domin mu ana ganin sauran kannan mu kananan yara ne da mata kuma korafi yana dan tasowa haka mu ana ganin mu ne za mu yi haɓasa a yanzu tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haki ya fito sai ana ganin kamar ko ba mu damu da abun ba ko muna ko in kula da abin wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ci to lalle kuwa insha Allah ta'ala zan yi kokari na gana garzayo cikin wannan gida na VOA mai albarka domin a isar mu a isar mana da sakon mu ga shi mai girma gwamnati jihar Jigawa a halin da ake ciki mhm. yanzu bari mu koma zan iya cewa baya ah, a takaice ah, shi mahaifinku ko za ka tuna tun da dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki shin ko dalili ne yasa yake so ya gina sabon gida e to Allah da ikon shi a gwaram dai gurin zuwan shi ne kamar yadda na gaya maka da farko ainihin garin mu kauye mu mahaifar mu kwarkwace amma ko da yaushe duk juma'a duk talata yana zuwa kasuwanni kuma yana kokarin yi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawarsa saboda ba wannan gidan kaɗai ba ne amma dai a nan tsohuwar gwarma wannan gidan shi kaɗai ne to a takaice cikin mahaifinku mai dan kasuwa ne wanda kuma watakila yana da dan abin hannunsa eh alhamdulillahi ba laifi rufin asiri dai daidai gwargwado Allah ubangiji ya hore to ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa yau da gobe ta fi karfin wasa so a lokacin nan mahaifinmu dai dan kasuwa ne sosai kwarai da gaske kuma a kwarko yake da zama amma kusan kullum gurin sa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni hmm. to bari mu koma aka wayi gari aka samu a gidan da kuka gina ko gidan da mahaifin kuma riga ya gina an rushe shi daga nan wani mataki kuka ɗauka to bayan mun ga wannan gida an rushe shi wasu daga cikin wadda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifin mu domin su ga hakkin da ya fito a Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikinsu su alhaji sama'ila ya fito ya shigo cikin sakatariyar karamar hukuma sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango to a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai fayil a hannun shi allah da ikon shi cikin fayil din nan akwai nama a ciki wadda aka yi estimate din abubuwan da za a bamu wadda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri amma babu wanda aka zo aka yi ciniki da shi ko aka tuntube shi iya abin da suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa a takaice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gabar dai kusan mu asara ba muka sai dai a rage mana asara akan in dai wannan expenditure din da wacce gwamnatin ta yi za a bamu asara uh, shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifinku ta tabbatar da cewa wannan filin halattacce ne naku ne sosai kuwa muna da takaddu muna da shaidar mu tun daga kan takarda da aka sayi guri har ita wacce takarda da karamar hukuma ta yi rubuce-rubucen ta na hakkin da take ganin hakkin ne za a ba mu a wannan lokaci a takaice dai in gaya maka ba a wannan lokacin ma dai fayil din ma batar da shi suka yi wannan takardar da kaga na zo maka da ita ita ce shaidar mu in banda Allah ubangiji ya sa a lokacin mun samu takardar mun samu takardar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya ɗauko fayil din ma da hikima aka yi Allah da ikon sa za ta zama mana ita ce shaida aka je aka yi photocopy ta shine muke tayawa da ita ce shaidar mu yanzu mun dogara da Allah mun dogara da wannan takarda ita ce shaidar mu gashi kamar yadda na nuna maka gashi nan karamar hukumar ah, Gwaram Local Government Jigawa State internal memo wannan ita ce takardar da aka yi rubuce-rubuce a cikinta muna da yakini zan ƙara ma bayani cewa sauran lokal gama a wannan lokacin akwai lokal gama ɗin da mutum ɗaya an biya shi naira miliyan biyu wani an biya shi miliyan a miliyan ɗaya wani an biya shi miliyan uku ma akwai mai miliyan biyar ma mu mun ji an ce amma mu ga mu mu hudu ne gaba ɗaya kuɗin nan abin da ya kama gaba ɗaya kuɗin abin da ya kama bai kai miliyan biyar ba wadda mu tabbas muna ƙara jinjina cewar magana ta gaskiya abin da gwamnatin baya ta yi ba ta kyauta mana ba ta zalunce mu. Idris Kaila Kwarko masu sauraro a biyo mu a shirin mu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila ga Ladiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya yi musu. Su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginensu a wannan wurin. A huta lafiya. To Allah ya nuna mana kafin mu karkare ga tashin muhimman kanun labarai. jam'iyya mai mulki a turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba rajab tayyip erdogan ɗumbin iko mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen amurka da koriya ta kudu jiya lahadi kirista a faɗin duniya sun yi bukukuwan isa ranar da suka yi imanin cewa yesu almasihu ya tashi daga mutuwa To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga babban sakataren ekuwa Professor Samuel Kunhiyop da mai ɗakin sayarwa domin auren ɗansu baban gida da amarya Saruda. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.